mutane suna ɗauka idan mutum ya zama wani ko zama wani ba Allah kamar ko shi ya girmama kanshi ba wanda ya fi su jin ba komai ba ne su Allah ba wanda ya fi su jin shi dama to wai tun daga ma muridanta ne muridi al-muridu wanda zai la yuridu Allah ma yuridu muridu wai Allah yana gaya annabi Dawud alayhi salam yake ce masa ya Dawud turidu wa uridu amma wala ya kuno illa ma uridu Allah <laughs> fa in sallamta li ma uridu hmm. ataituka jimatu Allahu akbar wa in lam tusallim li ma uridu hmm. at'abtuka jimatu sannan wala ya kuno illa ma uridu Allahu akbar to kaga duk wani annabi da ka sani banda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah bai tambaye shi ba na'am gwargwadon yadda ake girmama kan ka shiga fadin Allah sai Allah ya gaya ma wannan magana ce wai kai ne wani wai kai ne wani sai annabi ya faɗi da ce wallahi haka na ji suna cewa sai Allah ce oho na ce ko kai ka gaya musu ya sa annabi dawud duk dare bayan an gama zama da da al'umma da jama'a tsuntsaye sun zo an yi zikirori duwatsu sun an gama kome in dare rigar da yake sa faci ya fi arba'in a jikinta wallahi haka yake kwana bai bacci zai kwana yana kuka ya sujjada ya tashi ya sujjada ya tasbihi ya tashi sai gari ya waye sai sa kayan idan ya zo ya zo ya zauna ana aka zo ana girma shi sai idan sai cika da hawaye to haka su ma waliyai da suka gaji annaba in ka lura ai ba shi wa an tambaye shi ba mm. wai sirrin su ya tambaye shi ya ce masa wai kana daga cikin kudubai sai ce haka za su yi tun majalisi bai ta kawwalo haka na ji majizubai suna cewa sai ce kana daga cikin masu ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce arju zalika sai ce a turidu an talqahu sai ce la uridu sai sun yi jigum gum sai ce wa in kuntu uridu fa uridu Allah uridu fi ma yuridu muridu fa zalika allazi uridu la ilaha illallah to amma kaga yanzu ga baya cikin dariƙa ko bai san faila ban yi ana ta bai san gurgudun yadda shebran ya girmama Allah gurgudun yadda Allah ke sa girmama shi ai ya zo a hadisi wanda hmm. yake so ya san matsayin shi a wurin Allah ya duba waye Allah ne ke la ilaha illallah gaskiya ne ai ma'aunin zuciya yadda ka ɗauki Allah in ka ji Allah ya tabaraka ta'ala ya cika zuciyanka to ka cika fadi in ka ji Allah rabin zuciyanka ne to kai ma rabi ne a fadi in ka ji Allah ya kwata ne a zuciyanka in ka ji Allah bai da nauyi kuma wallahi kowa ya auna zai gane sai dai ya yaudari kan shi kawai amma kowa ya auna zuciya shi zai iya gane ya yi ɗauki Allah sai dai in ba zai kansa adalci ba eh, zai gane cewa eh, ga yadda Allah yake a wurina to yanzu waɗannan waliyan duk da suke girmama Allah ko suke girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba su darajoji sai mutane su koma gidan sai su ta kamar maganar da muke da za kan maganar karama na ba wali da ya sai nuna wata karama hmm. mu ne fa muke cewa karama abin da ya fi daidai shine Allah ya nuna kudura a hannun Allah Allahu akbar Allah shine kawai kamar jawabi yawwa Allah ya nuna kudura a hannun wani idan wali ne ya ce karama annabi ne ya ce mu'jiza mumini ne ma'una idan munafiki ne ihana mm. in ba ma guje ne ko kafiri kamar tura nan da yahuda a ce istidraj to amma yanzu me yasa muke yin dariƙa ai ba zikirori uku muke ba mm. to ai Allah ya ce inna Allah ya murku an amana amanati ila aliyako hmm. to ba za mu iya daukar amanan ba akwai amanar da aka dora wa jiki gabobi akwai amanar da zuciya aka dora wa akwai amanar da ruhi aka dora to babu wani kwaranga ko in ce maka wani abu da zai iya daukar amanar jiki ya kai wa Allah sai istighfari hmm. babu shi istighfari shi kadai zai iya daukar wannan amanonin ya kai wa Allah su babu wani abu da zai iya daukar amanar da aka dora zuciya ba salatin annabi shi kadan ya zai iya babu abin da zai iya daukar amanar ruhi ya kai wa Allah sai la ilaha to shi ne fa duka da muke yi inda misali duk mutane musulmai sun san ma abu za su sha don na ai ashe ya shafi kuwa ma a kuwa ma yi kowa ai ya don in baka mai da Allah amana sa ba ranar kiyama zai kaga wannan sifofin duka da aka ba ma ba nan saboda sifatin nafsiyya hmm. al-ilm wal hayat wal qudrat wal irada wal sam wal basar wal kalam duka sifofin Allah amma duk muna da su hmm. muna da ilimi ko da na sanin abu mai kyau da mara kyau ko da na sanin iyayenmu ne wannan ubana ne wannan uwata ne wannan matata ne wannan ɗana ne wannan wana ne wannan kalila ne hmm. wannan fari ne wannan baki ne ilimi ne sannan rayuwa ga muna numfasa muna numfasa kuma rayuwa na Allah iko na Allah ne muna da iko gwargwado akan wasu abubuwa muna da lifi mm. muna ji muna gani mm. muna gani amma sabobin Allah to ya za mu yi mu maida su shine wannan ma'ana inna Allah ya mulku wa anta waddu al-amanati ila Allah Allah shine ahalin wannan amana na'am to idan bawa yayi kokari ya maida sai Allah ya ce ya nasu antumul fuqara wa Hmm. ai na jaraba ku ne je kana baka duk wanda ya mai da Allah amanan wannan sifofin Allah ce ya bashi to daga ranar iliminsa rayuwarsa jinsa ikonsa nufinsa ba irin na mutane yawa ya zo bihi wa basara hullazi wa yada hullati yamshi biha wa rajula hullati yamshi biha asalin karama kenan Allah wannan shine karama ba wani abu ne karama wai karama mutane suna dauka wali ne ke zama ya a'a nufinsa ne haddana duk mutumin da nufinsa ya zama bai da nufi sai na Allah to da ya nufi abu zai faru to mu kuma amma sai mu ce karama ai bai da nufi Allah shi ke da iko ya abu yanzu yanzu to shi ke shi kuma bai da wani zaɓi ya riga ya sallama wa Allah kansa hmm. ya sallama wa Allah zahirinsa da baɗininsa to tun da kuma ya sallama Allah Allah ya san ya sallama masa da wani abu ya ɗarsu sai Allah yi ai dama haka ya ce wala in ista'azani wala in sa'alani to me na waliya ba laifi dan wasu sun yi wauta misali sun je sun faɗo na abin nan annaba ma annabi isa ka duba abin nan kuma yanzu idan karama za ta hana wai wani abu faru ai baka hmm? zama ba Allah ba a baka zama wallahi ai ba wanda ya fi kowa shan jaraba kama wanda ya fi kusa da wanda ya kowa kusa da Allah shi ya kowa samun jarabawa to shi kenan ka zama bawan Allah ma ka fi karfin Allah yadda yake so da kai kai bawan shi ne ka al'ambiya sun mal amsal fal amsal to yanzu misali annabawa ba su suka haifi waliyai ba mm. ba annabin da ya taba zama annabi sai da ya zama wali sannan ya wuce wannan zangon mm. amma wali kuma ba za su iya wuce wannan zangon masu kuma mm. shi yasa ake jifan su da sabo wani lokaci domin wilaya tana da karfi sosai ba za ka ce wa Allah annabi ba ka kafirta amma za ka ce mai wali mm-hmm. alwali min asma'i alwaliyu Allah ne alwaliyu inna ma waliyu Allah mm. wa rasulu mm. amma Allah ba za ka ce mai annabi ba annabi mutum ne amma alwaliyu Allah ne to shi yasa za ka ga annaba kamun wai shi ibrahim radiyallahu a cikin wani karatun sai ke cewa kun san dalilin da yasa ake cewa annaba mahaukata a a cikin wilaya sai da yi jazaba ta kun bayan jazabar nan duk sanda suka suka ce Allah ya sace kaji kaji mahaukaci ko yaushe ga mahauka ya je na kiwon dabbobi yana ta surutu shi kadai saboda a lokacin da ake wannan ake tafiya cikin wannan marhalolin za ka iya samun shi yana kiwo yana maganganu ko kuma ka same shi a gindin itaciya yana zikiri ko ya ta kuka shi kadai kamar yadda annabi ya koma kogon hira shi kadai ba su saba ganin irin wannan na'am sai ce lafiya ko san da jibril ya fara zuwa mai ce gayi nan gayi nan gayi nan lullube ni lullube ni kaga to duk ran da ya dawo ya ce wani zata ba kwana da ya gaba huta ba saboda ba su san abun ba Shi ne sai a yi jazaba ita jazaba da ma amfanin ta kenan ba abin da zai iya karban asiri irin wannan da yake zuwa daga Allah sai da hannun jazaba dole in babu jazaba abin da karba saboda abu ne mai nauyi sosai hankali ba zai karbe shi ba sai an kwace hankalin tukuna shine a zaka jana ci a yi suluki ma'anan jazba wato kaman mahaukaci amma mahaukacin wanda san Allah ya haukata shi da ambatan Allah kaga yanzu mahaukaci zai iya shan guba mahaukaci zai ci abinci a gora to akwai waɗansu 'yan fashi a dajin halarar ubangiji kamun ka kaifa da Allah akwai 'yan fashi akwai shaidan akwai nafsu akwai hawa akwai duniya a da'uka arba'atu a shaidan wa duniya wa nafsu wal hawa ko to a ka'ida ba ma shaidan ko nafsu ko wani abin nan ba akwai dabbobi miyawu wanda inda hankalinka ka san sun nan ba ka yi gaskiya in dai da hankalinka sai dai ka haukaci to shi yasa sai ake so tun da fada Allah zaka ji akwai miyagun dabbobi a wurin sai ce kai ta zikiri kai ta zikiri kai ta zikiri har hankalinka ya dan rabu da kai ta yadda da ka kutsawa dajin in wannan dabbobin suka taso ba za ka gane su ba Mm. ba hankali balle ka gane miyagu ne to amma idan ka wuce kamun ka isa da Allah sai kai su mm. shi ne mana don ba za ka shiga fada Allah kuma da haukan ba ka za a fada Allah ko zikiri ba yi a ba yi balla ba yi shuru yi la ta smau illa hamsa <laughs> kara lafiya kawai <laughs> ah, to ka ambace shi bayan gashi ana ambatan wanda ga'ibi ne amma in gashi a shi a wurin azkurkum ake yi mm. kama a shiga fadan shi ne ake faskuru ne amma ka je fadan sai a shuru shi kuma sai ambace ku sai raba ku darajoji da makamai mm. wannan a bashi wancan wannan a bashi wannan wannan a bashi wannan wannan to su ko mutane sai su rika gani kamar waliyan nan su suke gaya wa mabiyansu <laughs> ko a ce ai wali yana da aljanu ko yana su ba su sani ba ka ga yanzu idan mutum ya kai a maguzanci ya girma sosai wallahi akwai almajirai akwai aljanu maguzawa kuma za mai su sannan yanzu a cikin addinin ba akwai izala ba akwai shi akwai dariƙa ko to ba akwai aljanin musulmi ba to za ka sami yin izala za ka sami yin shi da bai kamata wani wanda yake da wata aƙida da ya zagi wasu dan sun ce suna da aljanu kamata ya dage aƙida shi zan babba sai a hore mai su wanda suke da ra'ayin aƙida su mm. su ci gaba da yin abin da suke yanzu ba ga kiristoci ba ka bi ta history na kiristoci manyan fada-fadan nan nasu mm. ai su suke musu in wannan shayadi na la yuhu ne ila auliya ne ni jajilu to sai waɗanda suka ba Allah misali aljanin nan duk ba na manzo Allah bane ai shi Allah ya ba to kuma shi ne ƙarshen annaba daga shi babu wani annabi mm. dalilin da ya sa aka turo wali yake ai alkawari ne na Allah tun ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya kasa ta yi kai korafi ta yi kuka Allah ya ce mata ya arbu me yasa kike kuka ta ce ilahi wa sayyidi baqitu la yamshi ala zahari nabiyyun ila yawmil qiyamah shi kuma Allah ya ce mata sa'aj'alu ala zahriki min hadhihi ummati man qulubuhum ala al anbiya ila ukhliki minhum ila yawmil qiyamah to tun daga nan alƙawari ya fa inda wallahi ko ba dan aqidu mutan suna sa aqida su dinga sukar wasu ba in mutum zai kansa adalci ya tsaya yanzu yanzu ba annabta ta kare ba kuma waɗansu ma a wurin su ma annabi ya mutu murus murus ko ba kyauta shi musu jani radiyallahu anhu ya ce idan mutum yana da wannan idan bai hankali ba ba imani zai saboda haɗarin da yake ciki shahidai ma Allah ya ce karku zaton sun mutu murus hmm. kuma annabi shine shugaban halitta da ya isra'i da miraji ya haɗu da annaba kuma annaba ne suna kan burburan su amma ka taso masa su amma kai kana cikin al'ummar shi baka yadda cewa wa alamu anna fikum rasulullah to idan ya zama mutum ya yi kokari ya samu safa'i ya samu tsarki mm. kamar shi hannun nan namu da suke faɗin magana kake gani ake jahiliya manzo Allah zai hore musu abin da yasa shi hannun suka hana mun yin ɗayu kenan kana da kuruciya kakka yi ko da wasa duk wani abu na ɗayu kakka karanta shi kana yanke rayuwanka ne baka sani wallahi za ka je ka janyo abin da in za ka shekara 80 sai kai yi 40 sai ka wuce <laughs> mun dina Allah saboda ka san asalin ɗayu idan mutum yana da kuruciya yana himma yana yi wa annabi salati ko yana masa to ka san idan tsufa ya zo komai na jikin kai na saki komai na jikin kai na za ga maganan ka yayi nauyi to annabi ya lakana maka wani abu guda ɗaya sai ce ka karanta nan kamar ka karanta dubu ɗaya ko ka karanta miliyan kaza ko dubu saba'in to sai kaga dattijo ya kama sai kaga sairin sai na karuwa da ya kanta ba kaɗan to yaro karami shi kuma bai yi wannan bai yanke wannan dazuzzukan ma sai fara da ɗai kaga an samu matsala an samu haka shi yasa sanin da suka yi wa hanya waɗancan ga mu ba mu mata ba haka yake haka yake kan a shekarun da na'am masu fatauci daji suke bi a jaki mu kuma yanzu jirgi so ba mu san komai akan hanya ba sama kawai ake cillawa kawai sai a sauka su kuma wadancan su har ma in za ka tafi an ka zo wurin su za su ce maka in ka je wuri kaza ka kwana in yamma ta ka kwana domin a gaba akwai kaza akwai kaza eh kar ka karasa ka kwana ba a bin daji kaza sai da safe daga sha ɗaya na safe zuwa la'asar in la'asar ta yi ka tsaya an karanci hanyoyi an san hanyar to haka hanyoyin mu na ɗari in ka kalli kwalitin shi hannun mu da irin kwalitin mu za a ba irin kare ko maulana an samu misali yadda kuka ce an samu jirgi aka ce wanda yake tafiya akan jaki aka ce ya yi tuntuɓe yawon ruwan zai iya tashi amma wanda yake cikin jirgi ya yi tuntuɓe to ina da inna lillahi wa to ai shine shari'a ga hakika shari'a hanya akan tudu menene hanya akan tudu shine islam hmm. islam hanya sambal kan tudu hmm. ba yadda za a mutum ya bace ne bi ɗariƙa hanya a kan ruwa menene ruwan shine imani isani hanya a sama hmm. wato kaga islam iman isani islam hanya a ƙasa hanyar nan a ƙasa tana da abin hawa me abin hawan mota to mota ita ce shari'a <laughs> to sannan imani hanya a ruwa eh. hanya a ruwa tana da abin hawa me abin hawa jirgin ruwa shi ne ɗariƙa shi yasa ka ji annabi na faɗin cewa iyalan gidana kamar ji kwamin annabi nuhu hmm. wanda ya riko da ɗaya daga cikin su ya tsira hmm. su ne shehunan ɗariƙa to shi eh, shine hanya a sama hanya a sama tana da abin hawa menene abin hawa jirgin sama ko Shi ne hakika da yawa a yi labarin hakika muke ji kawai shi yasa za ka ga mutum kawai sai kirkiri wani shukumanci sai ce hakika inda misali mutum yana da ya san mene za ka da sushe wannan hakikan suna cewa wai al'adiya wal mutadaffilu na fi bisa bil haqiqati kasirun walakin al a bari'atun wai shegu 'ya'yan zina jarirai 'ya'yan zina wanda aka haife su ba uba suna da yawa akan shimfiɗar haƙi hmm. kowace ya karo in ta yi zina sai ta kawo ɗanta sai ta aje shi sai ta gudu so da kar iyayenta su zarge ta hmm. su ne mukaddaman da ba su da izini suke ba da ɗari hmm. an haifi shegu da yawa ko ba da za ka yi da su an riga an haife shi a riga zuwa duniya saboda haka ba izini ana ta yayi mutane ana ta ba su askaru a waya mm. imtihanin ma a waya za a baka yanzu yanzu kuma za a yi maka imtihani inda baka gane ba kuma a gaya ma to in wannan sun taru sun yawa su ne ma'anan jariran shegu ne jarirai aka shimfiɗe su to amma abin farin cikin ita hakikar ba ta yi da 'ya'yanta ba zo alhamdulillah an zube su sai ta juya musu ba suna ta kuka sai ga shari'a da dariƙa za su wuce sai shari'a ta ce baiwar allah ki ba yayan ki ba musu ta ce ba yayan ba yayan sai dariƙa ta ce ba hakika ki tausaya musu mana ki ba su mama to na ganin ne hakika ta wayoyo ta kalle su ta ce idan shari'a ba ta san 'ya'yana ba mm. ke dariƙa kin san saboda da gidana da gidan ki ba nisa muna da makwabtaka tun da na ce muku ba yayana bane ba yayana bane ku zina aka yi aka yi yayana ba sa kuka saboda sun wadata da abin da nake ba so wannan abubuwan nan da kake gani ke faruwa nan duka yana daga cikin kaidin da ake so a yi shirya manzo Allah ai duka kaga wani boko haram wani kidnappers wani yan hakika wani duka sahu ne wallahi dukkan tafiya ɗaya ne akwai abin da ake so a yi wa addini akwai so abin da ya sa kawai saboda kan yaran rabu kuma ba za a zauna a ringa tattauna in eh, misali inda a ce yayin izala za su haƙura su yadda kowa ya je yaƙi da shi ka wadata da abin da ka fahimta mm. amma kar ka ringa kan mutane mm. balle da zagi da cin mutunci da kafirtawa da mm. wannan shine illa abinda ka fahimta kenan to shi kenan ballantana kuma abinda kake so ka soka din nan da can shi aka sani ba kai ba a san ka ba ba a san ka ba kwata kwata kai daga baya aka san ka sai kuma yanzu ka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara al'ummarsa da yawa ya shiryar da su sai ka zo ka ce dukkan halaka kure ku kadai ne shirye kuma manzo Allah nan har aure ya ce mu yi ma dan yi alfahari da yawa da yawa duk ka zabge masa su ka kai su kage izan ba da waliyi ake ba da shi ake to shi yasa wannan abubuwan nan duka yana da kyau ku sani da karama da mu'jiza kudurar Allah ne kuma ba wani wali da yake nunawa da kanshi Allah ne kawai in ya so ya abu shi kenan sai ya yi wannan abu akwai jawabin da kuka yi akan akan kama kidnappers da suka kama sai da wannan jawabin ya warkar da zukatan masoya sosai wanda har ya kai banda ma masoya wanda in dai akwai Allah a zuciyanka ba gilli ne da kiyayye almajiran shi tijjani ba in ya ji jawaban da kuka yi to zai samu nutsuwa zai gamsu saboda ga abin da ake kaman kana ganin sa a nesa sai aka matso maka da shi kusa mm. da kuma misalai wannan ba ka sai kun sauri kan sai kun sauri guri Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi kutoka Kampala kwenda Bunguri kwa ajili da suke kokarin yawan da fito ha kuma akan kalla akan kalla abuwan